da arba'in da takwas wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna nan cikin kitabul manasik littafi da yake magana a kan ibada ta aikin haji a mu da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na arba'in da uku babu sa'ayi bai na safa wal babin da ke bayanin rukuni na biyu cikin rukunan aikin haji ko rukuni na uku sa'ayi tsakanin safa da marwa yau bi idnillahi ta'ala za mu tashi ne farkon babi na arba'in da hudu mala ce babul umarati babin da ke bayanin abin da ake ce ma umara kalmar al'ummaratu a luga wurin laraba ma'anarta ne a ziyara ma'anar kalmar umra ma'anarta ne ziyara ma'ana ziyarar wani wuri to ma'ana ana nufin umara wakila wasu kuma suka ce ba ziyara kaɗai ake nufi ba takan ɗauki alƙasdu ila makanin amir mutum ya nufi wani guri wanda yake maɗaukaki rayayyen guri in ya nufi zuwa wannan guri ana iya cewa umra wasu mai yadda zalika an kira ta da wannan ne a luga li'annaha tuf'alu fil umri kulli saboda ai ita umara ana yin ta ne a rayuwa gaba daya in an ce rayuwa gaba daya kwanakin shekara gaba daya kwanakin umara ne ba wani lokaci da aka ware cewa wato za a yi umara wani lokacin ba za a yi ba wa shar'an amma a shar'ance abinda ake ce ma umara shine qasdul ka'aba mutum ya nufi ɗakin Allah mai alfarma linnusuki domin yin ibada wa huwa tawafu was sa'i ibadar kuma ita ce ɗawafi da sa'i to kaga nufin ɗakin Allah a ma'anan nufin kaga niyya ta shigo harama kenan domin yin ibada ta ɗawafi da ibada ta sa'ayi wannan ya fitan maka da rukunan umara guda uku rukunan umara dama uku na ɗaya harama shine niyya kenan na biyu ɗawafi na uku sa'ayi ba rukuni ɗaya ne bambancin umara da haji shine rukuni na huda a haji shine tsayuwar arafa amma duka waɗannan rukunan guda uku na umara akwai su a haji akwai harama akwai dawafi akwai sa'ayi sai dai a haji dawafin ana kiransa dawafin ifada kaga a umara ko ba dawafin ifada sunansa ba dawafin umara sunansa sannan sa'ayi shi ma wato a aikin hajji ana sai masa sa'ayi na aikin hajji ko sa'ayi na hajji da umara amma shi kuma a umara ana ce masa sa'ayi na mai na umara to abinda babu a aikin umara amma akwai shi a hajji shine tsayuwar arafa a cikin rukunai sai kuma wajibai wanda babu su a umara akwai su a hajji shine fita mina da wannan kwanan mina da jifa a Minna, da abin da ya shafi wato kwana a muzdalifa duka waɗannan a hajji ake samun su suna cikin wajiban aji babu su a cikin wato umara wajibi kawai a umara shine harami daga miƙaci, yin niyyar rukuni amma ɗaura niyyar a miƙaci wajibi kamar yadda yake a haji haka yake a umara sai kuma yin aski ko yin saisaye bayan an kammala umara wannan shi ma wajibi ne cikin wajiban umara to shin umara wajiba ce ko ko sunna ce akwai magana biyu gurin malamai malamai na farko suka ce tajibul umra fil umri marra suka ce umara tana wajaba ita ma a rayuwa sau ɗaya kamar yadda aikin haji yake waje ba wannan shine abin imamu shafi'i a ɗaya daga cikin maganganunsa da ruwayoyi guda biyu daga imamu ahmad an rawaito wannan kuma daga sayyidina umar da kuma abdullahi dan abbas da zaidu ibn sabit da abdullahi ɗan umar da wasu daga cikin malamai magabata duk sun tafi a kan cewa umara wajiba ce kamar yadda hajji yake wajibi kuma sun kafa hujjoji da wasu dalilai daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala da yake wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah yake ku cika aikin haji da umara saboda Allah sai suka ce wannan atimmu umarni ne shi kuma umarni yana nuna wajibci akan haka cika aikin haji da umara wajibi dalilinsu na biyu suka ce hadisin na na aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzala ta ce hal alan nisa'i jihadun shan akwai jihadi na wajibi akan mata kala sai annabi ya ce na'am eh sai ce alaihin na jihadun laɓi talafi akwai jihadi a kansu na wajibi wanda amma jihadin ba ya ciki sai ce alhaji wal umra haji da umara to zahirin faɗin annabi da ya ce alaihinna kalmar ala wani lokacin takan zo akan wajibci Allah na faɗa cikin alƙur'ani walillahi alan nasi hijjul baiti kaga wajibci yake nunawa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf nan ma wajibci yake nunawa wajibi ne mutumin da ya rabu da mace akwai jaririnsa a gunta tana shayar masa da jaririn wajibi ne ciyar da ita da jaririn ta kula da su ya tufatar da su bil ma'ruf kaga aladin ita ta nuna wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kamar yadda can walillahi ala nasi hajjul yana nuna wajibi sai suka ce to tunda annabi ta yi alaihinna jihadun ya zama kenan aikin haji ya zama wani jihadi ne na mata kuma an yi amfani da lafazin alaihinna to tun da ya zama wajibi ga mata kuma aka ce haji da umara min babi aula ya zama wajibi akan baza sai suka ce saboda haka wannan shi ma nuna umara wajiba ce ma'ana kamar yadda take wajiba kamar yadda aikin haji yake wajibi dalilin sa na uku hadisin da muka karanta makon da ya gabata hadisin as-sabir ibn ma'bad wanda ya musulunta din nan ya ɗauro arama ta haji da umara wasu mutanen garinsu suka ce kaga wannan tubabban ma'ana wa ya masa ana haɗa haji da umara ya yi wa banza da ya taho ya zo ya samu umar sai umar ya ce hudi ka li sunnati nabiyika Allah ya shiryar da kai ga sunnar annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sau da ya nuna kenan sai suka ce yana nuna wajibcin umara dalilinsa na hudu hadisin jibril wancan hadisi na umar wanda muslim ya rawaito to a ruwayar dara kudne da ibn kuzaima lokacin da jibril ya ce menene musulunci akhbirni anil islam ruwaya da tafi shahara ta umar ta muslim shine an ta shahada Allah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tu'ti Zaka, wa tahujja al-bayt ko ta suma ramadan wa tahujja al-bayt liman istata ilayhi sabila sai ce qala sadaqta to a ruwayar dara kudni a cikin sunan da ibnu kuzaima cikin sahihinsa sai ce al-islamu an tashhada an Allah, ilaha illallah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان سيزكا تيتو أنا أنجير يوم an أجير واجبي دومين jibril ya tambaya annabi me musulunci sai manzala yake musulunci shine an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga ba wannan ma ba musulunci wannan shine na farko domin ita ce kalmar da ko wanda ba musulmi ba ya faɗa ba ya halatta ta mai Allah ta fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din manzala ce umirtu an uqatila an nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah saboda kaga kenan kalmar shahada wajibi sannan sai ce shaida annabi Muhammadu manzo ne wajibi sai ce tsaye da sallah sallah sallah wajiba ce rukunin musulunci ne ba da zakka rukunin musulunci ne sai ce wata hujjal bai yin aikin haji kaga wajibi ne shi ba saboda rukuni ne to bayan ya ce kai aikin haji sai ce wata atamira kai umara wata tasila minal janaba ka yi wankan janaba wata timmal wudu ka cika alola duka waɗannan wajibai ne sai ce wata suma ramadan ka azumci ramadana sai suka ce to tun da aka shigar da umara a jerin wajibai aka yi atsafi da wau sa'an nan kuma aka biyo baya da jerin wajibai domin wata tabira wata tasila min aljaraba hakan zama wajibi ne wata timmal wudu cika lola wajibi sai suka ce to jerin wajibai ne akan musulmi sai suka ce akan haka umara ita ma wajiba ce dalilin na hudu suka ce abinda aka rawaito cewa alhajju jihadun wal umratu tatawu za mu karanta a wannan babu aikin hajji jihadi ne mana suka ce to wannan kai suka ce dalilin na biyar suka ce umara haji ne karami mana wani karamin aikin haji ne to yadda haji yake wajibi to haka ita ma za ta ɗauki hukuncin haji wannan shine ra'ayin masu cewa umara wajiba ce sai masu magana ta biyu suka ce umara sunna ba wajiba ba ce abu ne da ake so a yi waɗannan akwai imamu abu hanifa a wannan mazhabi da imamu na malik da wata ruwaya daga imamu Shafi da ahmad kuma wannan shine abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai dalilin su hadisin da zamu karanta a babin hadisin Jabir da ce wato umara kun aikin haji jihadi ne umara kuma ta ɗauwu'i ne sai suka ce hadisin ya ce umara ta ɗauwu'i ne na fila ce kenan sunna ce sai dai hadisin bai inganta ba dalilinsu na biyu hadisin jabir da wani tambayi manzan Allah ya ce a kan umara ya ce a wajibatun hiya umara wajiba ce sai mazala ya ce la ba wajiba ba ce amma sai ce wa an ta'tamira ka yi umarar fahuwa huwa afdalu shi ya fi falala hadisin da tirmidhi ya fitar shi ma hadisin da inganta ba dalilin na uku suka ce haji da umara ibada ce guda biyu da suke da kusan jinsi ɗaya kusan jinsin su yayo kusan kama da juna a mafi yawancin abubuwa akwai harama a haji akwai harama a umara akwai dawafi a haji akwai dawafi a umara akwai sa'ayi a haji akwai sa'ayi a umara akwai aski a haji akwai aski a umara sai suka ce to tunda suka zama ibadu guda biyu masu kama da juna amma idan kai babbar haji kenan suka ce ai umara ba ta zama dole a kanka ba sai suka ce to tun da in mutum ya yi haji umara ba ta zama dole kansa ba to ya nuna kenan umara ba waje ba wasu waɗannan su ne dalilan da suka dogara da su sai dai in ka kalli dalilan za ga dalilan masu jewa umara ba ce sun fi ƙarfi gaskiya sun fi inganci sun fi ƙarfi ma'ana sai malamai suka ce abin da ake so kenan kada musulmi ya kuskura in ya samu dama ya bar yin umara kawai haka kurin ya ce ba zai ba suka ce bai kamata ba duba da dalilan abu na biyu suka ce saboda falalar da umarar ta da shi daga cikin falalarta tana kankare da bai manzala ya ce al'umaratu ka fara kafaratun lima bai na umara zuwa umara kafara ce ta kankare zunuban da ke tsakaninsu misali kai umara bana to wadda kai za ta kankare maka zunuban da ke tsakanin umarar da kai a baya misali in bara ka yi to da kai ta bana ta kankare zunubin da ke tsakanin ta bara zuwa ta bana a shekara goma baya kai umara sai wannan shekara kai za ta kankare zunubin da ke tsakanin wannan umarar da waccan shine ma'ana al'umratu ila al'umra kafaratun lima bai na kafara ce ta zunuban da ke tsakaninsu dalili na biyu suka ce annabi sallallahu alaihi na cewa ta bi bainal hajji wal umra ku dinga yawan bibiyar da tsakanin hajji da umara mana in kun samu dama to in kai umara wani lokaci ne ɗan abin nan kuma ko shekara ta zagayo ka tsara zuwa kai shine mana ku dinga yawan bibiyarwa me yasa sai ce fa'in na umar saboda haji da umara yunfiyanil fakara suna kore talauci wazunuba da zunubai kama yun filkir khabasan adi, kamar yadda ka san wutan makera na kore na fitar da dattin da ke jikin karfe wa ko dattin da ke jikin zinare wal ko dattin da ke jikin azurfa domin ka saka azurfa a wuta idan aka ziga a makera za ga dattin ne yake fara fitowa a kwashe gefe sai ne, sai tataccen ruwan azurbar ko tataccen ruwan gwallon to mana mutum ya umara kamar dattin da ke jikinsa gaba ɗaya na zunubi an share sai dawo subul shi ɗin ne na hakika ba tare da wato yana da wani dabbara dabbaran tabo na zunubi a tattare da shi ba malamai suka ce to duba da waɗannan kada mutum ya kuskura yana da dama ya ƙi yin umara ɗin ya ce a kawai saboda ai ba dole ba ce a'a ana so ma in yayi ya bibi da wato yin umara ɗin bari mu karanta hadisan babin sa'an nan mu tattauna kan wato yin umarar da kuma yin fiye da ɗaya a lokaci da قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الحسن ابن يحيى الخشني قال حدثنا عمر بن قيس قال أخبرني طلحة ابن يحيى عن أمه إسحاق بن طلحة عن طلحة ابن عبيد الله كذا طلحة أو عبيد الله الفياب أيام قوما الجنة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ji annabuna cewa alhajju jihadu haji jihadi ne wal umratu tatawwu'un umara kuma ta ɗau ce wannan hadisi mun yi magana a kansa a baya mazirin jihar magana bai inganta ba abin da hadisi yake nunawa yana nuna aji jihadi ne ma'anar jihadi kuma aiki ne tukuru wannan ma'anar za mu ganta a cikin aji ina muna iya dogaro da wannan ma'anar bisa wasu dalilai cewa gaskiyar magana aji ko a yanzu duk da an sauƙaƙa abubuwa amma za a ga aiki ne tukuru magana ta Allah da garan da ka fita mina aka tafa arafa ka dawo muzdalifa washe gari goma ga watan nan aka wuce mina ka je kai wannan tafiya wajen kilo mita bakwai kai jifa wala da kanka a jikinka ba za ka ji kayan aiki duk da an sauƙaƙa abubuwa an sauƙaƙa hanyoyin tafiyar an sauƙaƙa kaza an sauƙaƙa kaza amma za ka ji a jikinka tabbas kana wani ibada to kuma ka ga wannan ya kamata wajibi ke na musulmi ya tsarkake zuciyarsa kar ka je kai wannan tafiyar wurin jifa ka sha wahalan nan ka sha rana amma kuma duka ba niyya mai kyau aka ga akwai asarar ta yi yawa mana gwanda musulmi ya kyautata niyyarsa saboda ya samu ta goma da ke tattare da wannan ibada ɗin Allah ya samu dace. Kala da suna Muhammad ibn Abdullahi ibn Numairin, kala da suna ya ala, kala da suna Ismailu, kala sami ibn Abi Aufa ya kuli, kuna ma'a Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam kamara. Abdullahi da Abi Aufa ce mun kasance tare da manzon Allah Sallallahu lokacin da ya je Umara. Fafafa da annabi ya fara tawafinsa na Umara. wa tufna ma'ahu mu ma muka yi dawafi tare da shi wa salla bayan ya gama dawafi ya salla a biyu a makamin ibrahim na dawafi wa sallaina ma'ahu mu ma muka yi salla tare da shi wa kunna nasturuhu yace muna kare annabi muna sitirce shi min ahli makka saboda gudun kada mutanen makka su tunkar da shi la yusibuhu ahadun bi shay'in dan kada wani cikin mutanen makka ya cutar da annabi da wani abu wannan ya nuna sa'abban manzan Allah na ne sallama suna yin irin abin da suka ga annabi ya yi ga abin da suka ga ya yi za su yi shi yasa malamai suka ce manzan Allah ne kaɗai aka ce kai masa makauniyar biyayya duk abin da ka ga ya yi inda ya tabbata ka yi ko ka gane hikima ko baka gane hikimar ba me yasa saboda Allah ne ya umarni a bishi na ɗaya dai Allah yana cewa wa in tuti'uhu hatari in kun masa biyayya za ku shirye wani wurin yace ai masa biyayya kai tsaye biyayya mai zaman kanta ya ayyuhal ladina amanu ati'u laha wa ati'u rasula kaga ya nuna biyayya ga annabi Abatir mai zaman kanta na uku Allah ya tabbatar da cewa mutum bai da imani in har bai yadda annabi ya masa hukunci ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bai shajara Sun thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya na rantse da ubangijinka kaga Allah ya rantsuwa da kansa ya ce wallahi ba su da imani har sai sun sanya ka ka zama mai yanke hukunci mai yanke jayayya tsakaninsu cikin duk abin da suka yi na saɓani sannan in an yanke hukuncin kuma ba za su ji wata damuwa a ransu ba kenan da za ka yarda da hukuncin da annabi ya ce mutum ya yarda da abin da annabi ya yanki amma a zuciyarsa bai ji daɗi ba fata na nufin bai da imani ka sa ko wanda zai ce na yadda a yi ba kuma tun da an ce a yi tun da shari'a ce ta ce a yi a yi amma a ransa bai ji daɗi ba to ayat ta nuna in a ran mutum bai ji daɗi ba bai da imani ma'ana ba a san ka ji koyaya shine sun malayi fi anfusihim harajan mimma qadaita daga abin da annabi ya hukunta sannan zai ce wa yusallimu taslima dalili na gaba saboda Allah yake duk wanda ya saba masa to ya kiyaye kansa wata fitina ko azaba tana iya shafarsa a duniya فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كذا بابا يقول لي سامو أن ذاتي إلى النبي to shi za sahabbai suka kasance duk abin da suka ga yayi kawai da shi shi da wani zai samu ibn mas'ud ibn mas'ud yana karanta wani abu sai ya ce wani a qur'ani ya ce kamar yadda za ke samu masu cewa zai daidai da Ƙur'ani. ba su da hadisi sai ya ce a qur'ani ya ce sai ibn mas'ud ya ce kai bari ga maka wani abu Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammadu ba mu san komai ba ya zo ya tadda mu ba mu san komai ba shi ya zo mana da ƙwar'ani ya ce saboda haka yadda muka ga yana yi haka za domin ai san da ya zo da ƙur'anin ba mu san komai ɗin ba sannan in yi bayanin wata ayar ai shi zai bayanin ya za da ayar inda bayanin wani a gane ba domin akwai ayoyin da a ƙur'anin suke da suka sauka su kansu sabai duk da larabawa ne tsantsa amma sai suka tambayi tsarin bayani ya ake kaza kamar sallah abinda suka san ma'anar sallah ma'anar talu ga addu'a ya ake yi sai da yi musu bayanin ga yadda ake sallah ita wannan a matsayin ma'anar sallah kalmar zakka ma'anar talu ga tsarki amma ya ake wannan zakka shi musu bayanin yadda za a yi da nisabin nawa ne a cikin nawa za a ba da kaza ya kaza to haka ma hajji duk abin da zai zai ce ku zo anni manasika shi sa akwai rashin tunani mutum ya ce ba zai ɗauki abin da annabi ya koyar ba sai ƙur'ani kaɗai da yawa za ka ji suka kafa dalilai da ayoyi to amma sai gan ka kalla ayar sai ga ayar hujja ce a kansu misali wannan aya ta suratul an'am ma farratna fil kitabi min shay da Allah ya ce wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru illa umamun amsalu ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun kaga Allah ce babu wata dabba a ban kasa mana nan babu wani abu mai tafiya da kafafuwa abin da yake nufi da dabba a nan ba wai dabba tana su kafafuwa hudu ba har ɗan adam ana ya shiga shi sa a wannan ayatun ƙwar'ani ɗan adam dabba ne saboda kalmar dabba a hausa ne take da muni ka ce mutum dabba zai ji haushi amma a larabci kalmar dabba minar dabi na dabi kuma shine tafiya da kafafuwa mana babu wata halitta mai tafiya da kafafuwanta wala ta irin ya tsiru bi aiki babu wani tsuntsu mai tashi da fuka-fukansa sai Allah ya ce illa umamun amsalukum face su ma al'umma ne irin kaza ra'ayi ba aibi bane kamar da aka kallo naka ce ya dabba in ba isa ba sai kun je gurin hukuma da shi saboda kawai abin da zai fassara ta a ma'anarta a gurin malam bahaushe kamar kalmar kafiri da na faɗa nake ƙur'ani asalin ƙur'ani ya kira kafiri mara imani ya kira kuma kafiri a matsayin manomi kenan ƙul'ani ya kira kafiri a wata kalma a matsayin ne Manoma, ka matsali gaisin ko ilamu Annaman al-ayatu dunya la'ibun wa la'ul wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad kamar sali gaisin a ajabal kufara Allah ce kamar ruwan sama ne da ya burge kafare kafare a nan zuwa shi manoma an kira shi kafiri saboda ya buɗe ƙasa ya zuba iri ya riki shi ma wancan kafiri na kafiri saboda ya buɗe zuciyarsa ya cusa kafirci ya riki saboda kalmar tana nufin rufewa ka haka abu ka riki kama yanzu ka je kawai ka zaune wani muka ce ya kafir ba sa'a ba ke da za ka yi masa bayani wani abu zai gamsu ba zai je kawai kafiri ka ce masa amma asalin ma'ana kenan a larabci duk abin da duk wanda zai buɗa abu ya rufe shi to ma'anar kafara kenan ya rufe abu kaga mai yanzu shi ba yana rufe ilu sai qur'ani ya kira shi da wannan to nan ma sai Allah ya ce to ma farradna fil kitabi min shi ban bar komai ba a littafin Allah me ayat ta nuna komai Allah ya faɗa wannan ayat tana cikin suratul an'am suratul an'am makkiya ce a lokacin ba a saukar da wajibcin sallolin nan guda biyar ba sanda wannan ayat ta sauka ba a saukar da azumi ba ba a saukar da aikin aji ba ba a saukar da zakka ba kusan matsayancin hukunce hukunce suka shafi aure da cinikaya da ba a saukar ba amma kuma sai Allah ya ce ma farrafna fil kitabi min shiri ban bar komai ba a cikin littafin nan kaga a lokacin da ayat ta sauka waɗannan ko ba su sauka ba kenan in ka ɗauki wannan ayar ka ce to tun da ƙur'ani ya zo yanzu ba za a iki da riza ce to ba za a iki da sallah da sa azumi da zakka ba domin sun zo ne bayan sauka wannan ayar Sau da kaga kenan inkarin wannan zai iya kai mutum ya yi inkarin ƙur'anin ma gaba ɗaya Allah kiyaye saboda haka anan ya nuna sahabbai suna yin yadda annabi ya ce sannan ne yake sun kare manzon Allah wannan ya faru malamai suka ce a wannan umara da ake ce mata umaratul qadiyya mun karanta a baya manzon Allah ya umara guda hudu ta farko wadda aka tsare shi a Hudaybiya bai shiga Makka ba har wurin sha suka turo Suhail ibn Amr aka zauna aka kulle mai sulhu cewa annabi ya koma bana ba zai shiga Makka bana ba sai baɗi ya dawo ya aikin umara a makka amma tsawon kwana uku bayan kwana uku ya fita bar makka to da annabi ya koma gida da shekara ta zagayo shine ya zo domin yin wannan umara to shine wannan bawan Allah ke bada labari kaga a lokacin mutanen makka kafirai ne ce to da annabi ya tsawafi muna tare da shi muka yi ya yi sa'ayi muka yi sai ce mun kare shi saboda gudun kada wani mugu cikin ƙurin sha ya cutar da shi in muka bar shi a fili kan wani ya harbe shi da kibiya ko wani ya kawo masa tsara shi za sai suka kewaye shi ba su bar wani ma ya iya shigowa tsakani ba don su kare rayuwar annabi sallallahu alaihi wannan ya nuna manzala kenan ya zo ya yi umara kuma su sahabbai suna yin irin yadda suka ga yayi babul umrati fi ramadan babin da kimanin yin ubara a watan ramadana mai samanin ya ware watan ramadana saboda yana da wani miza ta daban yin ubara a watan ƙala haddasa abubakar ibn abi shaibawa ali ibn muhammadin ƙala haddasa na wakil ƙala haddasa na sufiyan an bayanin wa jabir Ali, sha'abi an wa'ab ibn khambashin ƙala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga wahab yace manzala yace umratu fi ramadan yin umara cikin watan ramadana ta adilu hajja ta yi daidai da aikin hajji mana kana da ladan hajji in ko baka yi hajjin wajibi bai sauke maka wajibi ba amma dai irin ladan da ake bayarwa a hajji za ka samu wannan ladan قال حدثنا محمد بن الصبائي قال حدثنا سفيان وأول سند وحدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيء جميعا عن داود بن يزيد الزعفران الزعافيري عن الشعبي عن حرم بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلنا سوى أمرة في رمضان تأدل حجة أمرات في رمضان تاي دي دي دي حج قال حدثنا جبارة بن المغلس مغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن الأسود عن يزيد بن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi na cewa في رمضان ramadan حجة hajja رمضان a ramadana حج قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن أجاج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا سوى أمرة في رمضان تعدل حجة يوم أمر رمضان ديدي تتد أيك حج قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أحمد ابن عبد الملك ابن واقيل قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadan yin umara a ramadana ta adilu hajja ta yi daidai da aikin haji a bukhari wata daga cikin ruwaya da ɗaya ruwayar muslim sai ce ta adilu hajjatan mai ta yi daidai da yin aikin haji tare da ni ma'ana kai umara a ramadana ka kyautata za ka samu ladan wanda ya aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ka ko ladan ba ba ne a abu daud kuma wata mata mai suna ummu matsayi sai zama tana shirin za su je aikin haji shekarar da annabi ba da shela za a yi aikin haji sai allah ya sa mijinta ya kamu da rashin lafiya saboda haka sai ya zama ba ta samu ta je ajin ba kuma raƙumin mijin nata da take so ta je aikin hajji a kai shi kuma mijin ya yi waƙafinsa mana ya ce wannan raƙumin na waƙafi ne na bar wa Allah ka kayan waƙafi ba za a taɓa ba sai dai amfani da shi ayyuka na Allah saboda haka bayan manzala ya dawo daga hajjatul wada sai ta zo gurin manzana sai manzana ce me yasa bana baki fito aikin haji tare da mu ba ta ce ya ji kaji kaji larura kuma ga mijina kyaye ma wai yayi wakafi ga wannan raƙumin da zan hau sai da ka bani da abin hawa sai manzana ya ce me yana kamata ta tafi ya ce ya manzana na yi wakafin sa ba na barwa Allah sai ce eh in ta je ta yi aikin haji shi ma fi sabilillah to da haka kenan mutum zai iya amfani da abin wakafi ya zai yi aikin hajji to sai annabi ya ce to idan ramadana ya zo ki je ki umara da baki samu fita da ni ba sai ce saboda umratun fi ramadan ta adilu hajjatan bai yin umara a ramadana ya yi daidai da aikin hajji tare da ni mana kaga sai ba ta dama ta je ta umara a ramadana ramadanin da manzana da gani ba domin ba wannan ajiyar wada a watan rabi'in al-awwal Allah ya karɓi rayuwar shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kenan yin umara a ramadana tana da wata miza ta musamman wannan da yasa za ga babu lokacin da aka fi zuwa umara sama da ramadana kusan a duniya ma gaba ɗaya sai ga gaba ɗaya kamar lokacin hajji to wannan falalar ake ƙoƙarin mai a babul umrati fi zilqa'da babun da ke bayanin yin umara kuma a watan zilqa'da ya halatta ai umara kenan a watannin haji wannan babun zai yi bayanin ruguza wata al'ada ta shawa a lokacin jahiliya suna haramta yin umara a watannin nan masu alfarma guda hudu zulqa'da zulhijja muharram da rajab to da musulunci ya zo sai manzan Allah shi ya yi umaran ma a zulƙa'ada domin ya rubuta wancan al'adar tasu ya nuna cewa ba addinin Allah ba ne kawai molan kare kala da suna usman ibn abi shaiba kala da suna ya ayi ibn zakariya ibn abi za'ida an ibn abi laila an afa an ibn abbas kala Abdullahi dan Abbas ya ce lammiya a akamir rasulullahi sallallahu illa fi qa'ada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umara ba sai a watan zul malamai suka ce wannan wata an kira shi zul ne saboda laraba suna zama a gida ba inda suke zuwa zul ko zul bi kasr al qadi ko fatiha ko kai fata ka ce zulƙa'ida ko ka ce zulƙa'ada to amma an kira shi da wannan suna saboda laraba ba sa fita yaki ba sa tafiye-tafiyen kasuwanci a watan kowa yana zaune a gida kawai sai suka aka kira watan da suna zulƙa'ada saboda waɗannan watannin na musulunci akwai su tun kamun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da alamuddin sakawi ke cewa kowane wata akwai dalilin da ya sa suka sa masu suna misali muharram sun kira shi da suna muharram saboda wata ne da wani lokacin su haramta shi su yaƙi a ciki da zubar da jini wani lokacin kuma su halatta shi shi sa sai suka kira shi da suna muharram shi sa ma Allah ya haramta wannan abin da suke a Qur'ani ya kira shi da suna annasi domin in muharram ya faɗo mun yi bayani a baya in suna so su je su kai hari sai manyan kafiran ƙurashiya su haɗu a jikin ka'aba sai a ce to muharram ɗin nan a mai da shi safar safar mai zuwa a mai da shi muharram da aka sai a ba da shela sai a ce jama'a kowa ya ji an yanke hukunci wannan muharram ɗin ya dawo safar kawai kowa ya je abin da ya ga dama kenan safar mai zuwa ya dawo muharram wai alfarmar da za a kiyaye idan aka yi abin da za a in saboda za a ce to muharram ne sai a tsaya sai a zauna ko ba abin da za a yi kama ce ya kafan baya shi za Allah ce wannan daɗi ne kan kafirci innaman nasi'u ziyadatu fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman kaga wata shekara su halatta wata shekara kuma su halatta to sai aka kira shi da wannan safar saboda suna barin gidajensu wasu su tafiye-tafiye wasu kai har-hare sai aka ce masa safar Ma'ana safar wanda ya zama gaba ɗaya gidaje ba maza da an fice rabi'in awwal da rabi'in sani an kira shi da suna rabe saboda sukan zauna a gida gyare-gyaren gidaje Ma'ana mai yaɗe ya yi mai abin nan ya yi da sauransu shi kuma jimadal ula da sani sun kira shi saboda tsananin yadda ƙasa ke bushewa haɗan gurin da ɗan ruwa ya haɗu zai bushe kan daga jama'a sandararren abu sai su ce jimadar ula jimadar sani a rajab kuma sun kira shi rajab daga tarjib ma'anar tarjib shine girmama abu saboda suna girmama watan da kyau musamman ƙabilan nan ta moda shi za ka zana ya danganta watan da su ma sai ce wa rajab sha'aban sun kira sha'aban saboda watsuwa da suke yi wani su kafa matauci wani su kafa abu daga sha'o watsuwa shi aka ce sha'aban a ramadan daga ramda lokacin ƙasa tana daukan zafi rairayi zai zafi shi ne in ƙasa ta dau zafi rairayi zafi sai a ce an ramda'u sai suka kira watan ramadana shi yasa kenan ba abin mamaki bane da ramadana ya yi zafi ko ba ka bane shawwal sun kira shawwal saboda shanatil ibil a lokacin raƙuman su suke yin barbara to daga shanatil ibil yayin da raƙuma suke daga bindi taguwa a wannan lokacin sai suka kira watan kawai shawwal zulkada kuma saboda ana zama a gida ba inda yake zuwa shi kuma zulhijja saboda a ciki yake yake rashi kaga ciki ba sunan gunki ko da amma januwari gunki ne februari gunki ne na soyayya ba shi ake wannan tayin ba za a ga wannan watannin daga januwari zuwa disamba wasu gumaka ne wasu kuma manya-manyan wasu kasar guman arnani na duniya ba wani suna ɗaya da za ga wani suna na wani abinci. kama abinda zai baka tsoro sai ka samu musulmi ya riƙe su har disamba amma bai riƙe watannin musulunci ba kuma a galibiya wanda ba su riƙe watannin musulunci sun fi rigima ba zai fara rigima sai sha'aban ya shigo sha'aban na shigo aka ce yau nawa ga wata in aka ce masa yau biyar sai ce to nawa hudu ne shi kawai automatically ya rage nasa nasa to daga nan sai fara rigima da ramadana zai fita watan shawwal ya shigo da sati da ka ce masa yau nawa ga wata wala ya manta ramadana ma ya riƙe ya saboda lissafin lissafin azumi a galabiya wanda suka fi rigima a kan wata a galabiya su ba riƙe watannin musulunci ba Allah kiyaye to wannan wata zulqa'ada manzala yi umara a ciki sai malamai suka ce duka umararsa guda hudu a ya yi duk da ɗaya niyya ce a zulqa'ada amma a zulhijja yi ta farko ita ce wanda ya taho aka tsare shi aka hana shi shiga makka ya tsaya a hudaybiya shi ma a watan zulqa'ada ne aka sulhu ya juya ya koma ta biyu ma umaratul qadiyya ita ma a zulqa'ada ne ta uku wanda ya dawo daga unai ya tsaya a jirana da daddare ya raba ganima sannan ya shigo makka cikin dare ya yi umara wace gari ya fita ya tafi madina shi ma a watan zulka'ada to ta ƙarshe ce ya ɗauro harama a zulka'ada ya ƙarasa umara a zulhijja domin ya fito ashirin da shida ga watan zulkada ya zo zululaifa ya ɗaura harama amma ba su kawo maka ba sai hudu ga watan zulhijja kaga sun kwana takwas a hanya to kaga kenan kuma ya haɗa shi umararsa da ni da haji to kaga muna iya cewa umar mun yi la'akari da ɗaura ta sai mu ci a watan zulkada aka yi Babu umrati fi rajab babun da ke bayanin umara a rajab ya halitta kai umara a rajab saboda umara ai tsawon kwanakin shekara ana iya umara to amma nan za mu ga ibn umar ne yake manzala ya yi umara ɗaya a rajab na ya gata take mantawa yi kuma tabbas mantawa yi suna abu kuraibin أبو da suna حدثنا ابن آدم عن أبي ibnu ابن عياش عن amash an Abibin Ya'ani, ابن أبي ثابت an urwa kala so ila ibn umara fi ayi shahrin itamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace an tambayi abdullahi dan umar a wani wata manzon Allah ya umara kala sai ce fi rajab a rajab sai aka zo aka tambaya aisha fa qalat aishatu sai na na aisha tace ma atamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rajabin qat tace da dai annabi bai taɓa umara a rajab ba wa ma'tamara illa wa huwa ma'ahu tace kuma wallahi duk umar da manzo Allah ya ibnu umar yana tare da shi ta ni ibnu umar tana nufin ibnu umar azwar bukhari ma tace Allah ya jika abdullahi dan umar tace wallahi man tare amma duk umar da annabi suna tare ko bai taba umara a rajab ba kuma wannan magana ta aisha shine abin da ya tabbata domin gaba ɗayan sahabbai sun rawaito manzo Allah ya umara ne a zulqa'ada in banda ta ƙarshe ya ɗaura harama a zuƙada ya ƙarasa cikin watan zulhijja babul umrati min at-tan'im babin da ke bayanin ɗauro haramar umara daga tan'im tan'im wani wuri ne da bai wuce mil uku tsakaninsa da makka ba wurin da ake ce masjidu aisha a yau to asalin sunan gurin tan'im قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم ابن محمد ابن العباس ابن عثمان ابن شافع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أمر بن دينار قال أخبرني عمرو بن أوس قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي بكر yake abdurrahman dan abi bakar kanin kani jana na aisha Allah ya tsara mata yadda yace yace annan nabi sallallahu alaihi manzo Allah ya umarci shi Abdurrahman an yurdifa Aisha ya goyi ‘yar uwarsa na na Aisha a bayan raƙumi, fayi umira ha tanayin ya kai ta tanayin ta ɗaura harama ya kai ta ta umara, sannan ya kawo ta gurin allin. Wannan ya faru a shekarar da ya ake hajjin bankwana kamar yadda zamu gani a hadisin ƙasa قال حدثنا أبو بكر ibn أبي شيبة قال حدثنا عبدة ابن سليم لكن أنا أجاتك na da cikin jama'a da aka tawa ko wanda suka ɗaura haramar umara da matu'i kawai za su wa minhum man ahalla bi hajjin cikin kuma ko wanda suka ɗaura haramar hajji kadai ifradi fakuntu ana mimman a hallabi umarati rana ya tace ni na kasance cikin waɗanda suka ɗaura haramar aikin umara kaga ta matu'i za ta yi rana ta ce fakarajina muka fita muka kama hanya hatta na makka sai da muka zo garin makka fa'adaraka ni yau ma'arafa wa ana ha'i ya ce har ranar arafa ta riske ni ina al'ada ma'ana kenan da suka baro zul'ulaifa a hanya da suka taho dab da maka sai al'ada ta zo mata mun karanta a baya wani wuri da ake ce masa sharifa a nan al'ada ta zo mata maza ta da ita tana kuka to daga nan al'ada ba ta tsaya ba har ranar arab kaga sun zo maka hudu ga watan zulhijja ka kwana nawa ya rage a fita mina hudu domin ana hudu ga zulhijja zuwa takwas ga zulhijja to kaga kina an zo hudu biyar shida bakwai takwas an fita ina mina ma'ana kenan da suka kawo makka al'ada ta zo mata kaga maganar ta shiga masallaci ka'aba ta yi tsawafi ta yi sa'ayi ta rage gashi ta warware a matsayin umarta ta ta yi wannan babu yanzu sai dai ta jira sai wannan al'ada ta ɗauki to sai ya zama ita kuma al'ada ba ta ɗauke ba a nan ba manta ba ba na ce mace tana da hali biyu a nan in ta ɗauro haramar umara ta mutu in ta zo makka ba za ta je ɗakin ka'aba ba ba kuma za ta warware niyyarta ba za ta jira idan kamun fita mina al'adarta ta ɗauki dama tana haramata ta umara sai ta je ka'aba ta yi ɗawafinta ta yi sa'ayi ta haɗe gashin ta yanke wannan annula shi kenan ta gama umara sai ta mai da kayan gida tana nan a matsayin mai ta matu'inta kawai ranar takwas da wata sai ta wanka ta ɗaura haramar haji ta tafi mina to amma hali na biyu in aka taho makka tana da al'ada ba za ta ka'aba ba sai zama kuma al'adar ba ta tsaya ba har fita nila to a nan shi ne za ta canja niyya sai ta ɗaura haramar haji ta goya ta a kan waccan niyyar ta umara kaga ta tashi daga tamattu ita, koma kirani sai ta fita mina to irin abin da ya samu na aisha ke ma'ana sai ya zama na har ranar arafa al'ada ba ta ɗaukewa kenan takwas ga wata za a fita mina ranar tarwiya ba ta da mai tsarki ka ba ta sauke umara ba sai da ka sai ce ta yi wanka ta take gashinta kamar yadda sauran mata za su yi harama ta yi wanka in ta warware kitson ta tsefe ta yi wanka na harama sannan ta yi niyyar haji kaga ta dora akan kan niyyarta da umara ta tashi daga in ta koma kirani ina fata nan to wanda shine tace wato al'ada ba ta ɗauki ba har arafa ina al'ada lam uhilla min umrati ga warware umara ba tunda da na zo ban samu na ji ne dawafi ne sa'i ba kenan akan umaran na goya aikin haji fashe kautu zalika ilan nabi sallallahu alaihi wasallam na kawo kuka gurin annabi faƙala ya ce da'i umarataki ƙyale wannan umarataki wan kudira a saki ki warware gashin kanki wamta tashi ki taji wa a bil hajji ki ɗaura haramar hajji to lafazin da'i umarataki ki bar wannan umarar malamai sun ba shi ɗayan ma'anar wasu malamai suka ce tabar umarar wai ta ɓata niyyar tabar yin umara sai suka ce akan haka na na aisha ifiradi ta yi. kenan ta warware waccan niyyar ta umara ta ɗaura haramar aikin haji imamu shafi ya ce a ba haka shi yake nufi ba cewa da yi umarar take ba ana nufin ta warware waccan niyyar ba me yasa suka ce saboda duk sanda mutum ya ɗaura niyyar yin wata ibada shari'a ta hana ya warware ta ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum kar ku lalata ayyukan sai mu Shafi yace abin da yake nufi da da'i umratati kyale umarar mana kyale wannan niyyar ƙara wata kenan ta goya da niyyar hajji kaga ya zama ta yi kirani kenan kan haka sai zama umar da aka kai ta ta yi tana dina kinkir ina fata gani sai ce ce wanka na ɗaura haramar haji kuma kala ta ce fafa alfi ne haka da aka gama hajji malam ma kanan lailatin hasba ta ce daren da muka zauna mina wa qad qada Allahu hajjana lokacin mun kammala haji arsala mai Abdurrahman daga mina za a fita tafi Makka ya dawo mun kwana tafi gida sai annabi ya ce da dan uwanta Abdurrahman ya tafi da ita ibn Abibakar, Bakar fa ardafani ya goya ni kan raƙumi wa kharaja ila tan'in ya kai ni tan'in fa ahlaltu bi umra sai na dauro haramar umara fa qadallahu na wa umratana sai Allah ya kaddara muka cika hajjin mu da umaran mu wa lam yakun fi zalika hadiyun a wannan umarar babu hadaya wala sadaqatin ko wata sadaka na ciyarwa wala saumun ko wani aji? to wannan yana nuna mana mutum mace kusan galibin wannan mace ya fi shafa in ta haɗu da irin wannan to tana iya goya niyyar haji a kan umara saboda haka ta tashi daga tamattu sai ta koma kerani amma dai za ta ba da hadaya ta kerani wanda dama mai kirani zai ba da hadaya to wannan umara tana na aisha sai suka ce ya zame mata sunna kona na fila suka ce abin da sa korafi sai wa annabi ya za a yi kowa ya koma gida ya yi wata umara ita kadai ita ko ba ta umara ita kadai ba shi sa sai ce a je ta je ta yi umara to wannan shi ne kama zuwa ga wata matsala nana aisha ta yi haji da umara a bayan kammala aikin haji kuma gashi ta ji tan'im ta ɗaurin umara ina fata gani to sai malamai suka ce shin ke na ya alatta mutumin da ya zo makka a waɗannan halayen guda hudu shin ya halatta mutumin da ya zo makka ya yi ifiradi ya yi aikin haji kadai sai da ya kammala aikin haji bai tafi gida ba ya halatta ya fita ya je tan'im shi ma ya ɗauro niyyar umara sannan ya dawo maka ya umara hali na farko ke nan, hali na biyu mutumin da ya ta'o maka da niyyar tamattu'i ya zo ya dawafi fiye sa'ayi ya yi tsaitsaye umara sa'an nan kuma ya gama aikin aji, bayan an kammala aikin aji kuma kan ya tafi gida shin ya halatta ya fita ya je tan'im sannan ya ɗauro alamar umara kuma ya dawo umara hali na uku mutumin da ya haɗa haji da umara ne lokaci guda bayan an kammala ya halatta kuma ya fita tan'im kenan ya je ya ɗauro arama ta umara ya zo ya umara ko bai halatta ba hali na uku sai hali na hudu mutumin da ya tafi ya yi umara ya gama ya ɗauko harama daga miƙaci ya zo makka ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi ya kammala to shin ya halitta kuma kamun ya bar makka ya ƙara fita ya je masjidu aisha tal'im ya ɗauro haramar umara sannan ya dawo maka kuma ya sake yin umara ko bai halatta ba waɗannan halaye guda nawa guda hudu muna da lokaci to na farko mutumin da ya yi ifiradi dama ikin haji kaɗai ya zo maka ya ɗawafi ya gama suka ce ba laifi idan ya je ya ɗauro araba ya yi umara ya zo ya umara sau da dama a hajjinsa ai ba umara sai na biyu ne tamattu'i da ya gama tamattu'i ya yi umara daban shin ya halatta kuma bayan ajiye wani umara to wanda shine akwai magana wasu suka ce a'a wasu suka ce ya halatta suka ce to ya halatta a umara bayan aji amma mu musamman ga mu na wannan yankin wanda mu zuwa wannan wurin fa ba karamar dama ba ce wani ya bari ta sukuce shi kenan wasu sauran wurare na duniya ka tayi ka tafi can ba wani abu ne kowa ma yana iyawa da talaka da mawadaci saboda tsarin tattalin arzikinsu ya sa hali kowa zai iya mu goma haka bane wani ma da yaya wani ma wasu bayan allah ne suka ce masa suka yi masa to kuma yi damar ta wuce shi sa da yawa malamanmu gaskiya a najeriya suna ba da fatawar in ya je kawai je Umarai, yana sai ya je sai ya ƙara kaga ya yi wa kansa umara biyu kenan ga wata daban ga wadda kuma ya yi ta daban kamun aji sannan ya aikin haji suka ce saboda ai ya halatta a yi umara bayan haji me dalili suka ce da bai halatta ba da annabi ba zai sa na na aisha tiliti ba sai masu magana ta uku wanda ya yi kirani sai suka ce wannan ya halatta tun da ne abin da ya faru ga na aisha ai ta goya niyyar umarar hajjinta kan umara da ta gama kuma da bai alatta ba annabi zai ce a kai ta tan'im ta daura araba kuma ta zo makka ta yi ne ta yi umara ba to sai na ƙarshe wanda kuma ya yi umara ya gama to shin yana da dama ya iya komawa kuma ya je wata umarar a tan'im to nan suka ce akwai hali biyu maimaita umara a lokaci guda akan wata umara suka ce akwai hali biyu hali na farko ka yi umara fiye da ɗaya ma'ana a cikin shekara guda an gane mai nufi nufi ma'ana ka je bana kai umara wannan watan wata mai zuwa ka koma kai umara wata mai zuwa kuma ka ƙara koma kai umara na ga wanda shi da ya je umara ya dawo kenan yau ashe wani kuma ya masa biza ta umara bai san kuma ya tafi ba yana dawowa yau sai aka masa biza aka ce ai wannan umarar gobe za a tafi ya kara <laughs> <laughs> haɗe da kansa ya kara juya ya koma sai kara haɗe da kansa ya kara koma kaga dai ya da ya gida yau gobe ya kara juya ya koma to shin wannan a tafiya ka je ko bayan sati ɗaya ko bayan wata ɗaya ko bayan wata biyu ya zama dai a shekarar ka je umara fiye da ɗaya fiye da biyu fiye da uku akwai magana biyu gurin malamai wasu sun ce ba za a yi ba amma mafi ingancin magana wurin jihohin malamai suka ce ya halatta wanda shine ra'ayin atsa tawus Ikirima, imamu shafi'i imamu ahmad ana wato daga sayyidina ali abdullahi dan umar ibnu abbas na na aisha suka ce ya halatta to sai hali na biyu maimaita umara a tafiya guda daya idan ka je kai umara ka kammala a makka kuma sai ka fita ka je tam'in misali ka ƙara ɗauro arama ka ƙara dawowa kai wata umara to malamai suka ce saɓani akan wannan irin saɓani akan matsalar da ya gabata wasu sun ce ba za a yi ba wasu sun ce kana da dama za ka iya yi kamar yadda na faɗa waɗanda suka ce ba za a yi ba suka ce saboda ita na na aisha a aikin aji ta yi haɗe da umara sannan daga baya aka ba ta dama ta je ta yi umara ba umara ta yi aka ƙara ba ta dama ta je ta yi umara ba saboda haka akwai bambanci waɗanda suka ce ya halatta suka ce ai ba maganar hajjin ake ba maganar umarar ake a hajin na na aisha ta yi umara sannan kuma ta je ta yi umara a baya daga baya sai suka ce ya halatta ko bayan wato ka yi umara a nan kenan ka tsare wata umarar to anan sai mu kalli hali biyu mutumin da yake da damar da in ya yi, yana da dama ya koma ya ƙara yi to shi ba sai ya maimaita ba tunda yana da dama da ikon da zai ƙara dawowa ne wata umarar amma mutumin da bai da tabbaci wasu malaman na ganin ya yayi babu komai a kansa umararsa ta yi wallahu alam lokaci ya yi ku sai mu tsaya nan eh mai me laifi ah in ya dawo kuma fa bara mun je da wani ya yi karatu madina tun da ya baro madina shekara ashirin da wani abu bai ƙara koma sai ba da muka ji aikin aji. to kaga kuwa